groupe a tawba jama afo yo hennoma to nokur payga ɓamani kam mene kuna ɓay fodi kogunun na ɓa haali fo ɓon o iri kpema iri koosu iri taari cene taari ɓeeri yo tukunte batume kpare mene yo karibin na tuba iri ɓukoyo bine kwe tere kpema kan yo ci nkur pay yo sen hunanzebu ka aljanna ci nsefu Iri iriyo karcinni banna kuitere kwe amari benna kokoro henno kaga mu mukatarte iri kuna bai fodise na kalimatu la ilaha illa allah iri kuna bai fari buyo hene allahumma amin ngadi banna attauba jama asabte hene ha ka hayo kayun kankute iri kamme kunane hayo sinte ha kwegunu ko ha kacci yala aba hini katte boroka amanal qur'ani coyo sugeyo delle do kamme anaci jindi kani aba hini katte an cingoyo se limam amanga yage kugungoyo jingara ni fasidi ka baniya kasi nga delle hou hanga bongo suza sasa di abadere hongani bongo sinnino anyanzi waduwa borfo amono jingarani dele mandi bongo kusum a ɓacci hay ka ana lemantereede yeeti kano no kuna fose domin bor fo corogo na lemantere zeŋey no deedu ka zeŋey di ka kogona ga ka abara zeŋey lemantere mene to de a waɓoŋo fey kadi ka suuru kogono a bannaya ama ŋana ciya boro ka sun hinikal qur'ani co deidei ana himanci liman nunka wo ka hinika co deidei gonu abaru banna ha kwe fo ŋaŋa gunu ku ha kaci uh, eh, iriwe mafono aya kaci yala alwara kuna boromo halilo buja buja zaŋa boroma kwe pompi feri bu koga alwara te abori awe masu bori rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba teku kose boron masu kwai ko hari di sara kasi man na kan na wannan tutu magan na su buri irka ya hunguri se ma pompiri feri dambaren zaka foka inda ba hin kukun wani alwaldi te annabar macaci tere guno ya kuna to da yari wai maridu koci da boro diri nga me kukusiyo audan yonu ne in ba hin ka bere ka yeyi au in su yeyi madobun nan wani alwara dimbeni mace haika na harida mun me ka kukusu kadan nune ka fe ngoyo kwei ko barano alwala sunnayu deedon alwala ŋmene falilan yuno tila sisimma bereka yei abaru banna irikpe tanfonga ŋagun ko hakachi irikpe tanfono chere deedal qur'ani choyo tubaru kalla ama su jingari meta hukumsi deboro gal qur'ani cho ka su jingara amano cheferi da manabci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faman taroka hafa huwa kafir wa kana jingari nan ka su ga ta a bar kefirino a baru ban nan a aduko haka ci boroka don su jingari nga ka ko jingari jingari yau kan karka bisa gari a ba haifa ma ni ten na rarfe ma ko su anyan zai jingari yau ka baran na boron bata da lallen tuba mabar haika nan kurfe yi tika bana kan don si kogun te baji rimar jimene A ga buni ndia nga akurdi ya gono tuba di kuna akurdi ya gono tuba di kuna azafari sin na nafila jingariyo mako karka kana yo di kuna fo ka jingari ninda zafari fo lasari makanaya jingar gukurpei dimba kate nafila ka ni don Din matunu tunu kangaro bana eh kan gungar hano manin hunu sala to de hay ka akoye bu tenoya amma gonna hay fo ŋani ka batte garodi barani ŋadi kere eri suga bei eri ŋanal masir tere kuna abaru banna a hini kate eri pe tan woma ha to da kabu ni da kabu a ŋana lamari gonol norkoye kpe beri do da ba ma kosu da bine ba ma hanga chenni de ana kosu arahama kunano da na hanga chenni a ŋana a dalsino doma gai kacha se ka woka ana jingari nam ana bara hay kan ga kuitere ba kosu iri pe kwai biri markur pe kosu kananam irin gunu boro sangi ya kuna iri pe tandi nga ko hakachi boro fajara gunu ka o dede jingari alhamdulillahi amadin na honnen tama wi borono akpo ana sumanam wi buru mane mesi takedi anan turturu kai ka hanga koboro hay fasi ka de na faka bongoga to meten nga hukumsi cerbaral peelalino annabi yace sallllahu alayhi wa alihi wa sallam لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال irpelaliyo tabbatoyo har buruyo kan nan bongoyo himani na wey buruyo ga ngari pelaliyo ko tabbatoyo wey buruyo kan nan bongoyo himani na har buruyo de ya sai ganna boron malakari boron malakari boron malakari irkpekpebir malta irbine bayu kamme abaruɓanna ga irkpe tanfo gagunu ku ha kaci jingar mana zigoyu na falilan yo na sunnoyo ganongoyo bamma kparaningoyu se anyanzi dimbar bortago grup o kannor sugunno taringon na hanzari amaga na ciya iriyo irgeyka bar haika irina jingari azigoyo na tilasiyo na sunnoyo odiyoyo te alhari na kabili na bari kurnol ha haika tam groupe bongo kai kai yo hayu kuna makanara atama sirin odiyoyo di fati de aka baral na duwa odiyoyo di irba yara ka goron na afaja manci hayo cerkuna abaru bannanga irpe tamfanga gonuko ha kachi boroba hini kajana ba hime na zamani mene hari konnaniyo haya yowo ka nde nanino de pompi ngari pompidi ago na bongo hinka num fo cere i konno num fo yeno hari konno di mbahini ka himen na domingoyidi ya zamani mene no anyanze hari di cere geyono hayka na konnani di suga zibani mahimen na ate nga irikpe tamfo nga gonuko ha kaci mofayatino nzakka kano norumene zakka domin ngoyo kan ngoyo gono kpara banno ngoyo gono europe wo ma makpara ni ngoyo seno anyanze hanu kan manar ziki de ka beni ka to zakka ka ban hini ka 85 gram dai de ya nordi cere a to zakka no ya amanci handuka kunan diyan nor to zakka dinon ba zakka ka se jiri makwai kori nordiga wata cila nordi tontonu awa gono nunka gono di awa zobu naka zobu di kaji riba korin hangan gari ka ade ni ka gram wa ku cini gudai wura anyan zai mabai ka zakka bare ka ci akuna tilasi na waya sadi mafa ya sin ka zakka ka azu gabu man di kurpe zemini baji na wai ci ka guda fo ka kasala dimbine ban ma zemini baji na wai ka gusan foku kan ngadi zemini baji na ci ka guda fo ka kano zakka abaru banna ngari pe tamfo ngagunu ko hakaci maya jingari annabiga saka zan hunde sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anyanzi hamfani fa gunun se andibiga jingari kuna hamfani fa gunun se akuna annabi sallallahu alaihi wa sallam a jirma bisa maci borfo kai aga ko jingari a jirma bisa badi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam non ka dai da zan hunde nindi daidai non fatika dam ngano na na isha buguna zan hunde caro ka ga kan yodi caro di non se kumji fo ka fansi kan nabi sutura kuna annabi sahabiyo huro no ka jingara ga mani mani nga bai koyo gono ko jingal di fasare ka na bara jingari mo kaya sin jingari buko kuruga ka kamara sena har ɓuru ye ajina ka huro ba mei kaino ka ŋmaarase ba mei kaino ka ŋmaarase boro fona jina ndi aha ka har ɓuru ye ɓeni ŋa wei ɓuru ye huro ka wei ɓuru ye ɓeni ŋa ko chene chene ko ka mo feri kute ŋa ŋoyo ɓo huro ka ŋmaara nde bise de ya huro na bugu fu me neno ka hunu na fu me hinkante de ya hari mo soso iri yo ɓo ŋarugonu ko jingara nde biga domi de ŋkpei ŋ sallama ga assalamu alayka ya nabiy allah ka salati tase ndiya donc de hay ka sin jingaran debi bigana borfo borfo yo na jina ngan nan debi ka kadan karaga ngan kai ka jingara ga na teya sahabiyo ya jina jingara ga harboro harboro banna weboro weboro banna koyo anyan za huru to amma a tabbata ka boro sinti kan ya da jina ka jingaran debi biga ngano ababe chene kan ga ce al-abbas abbas ya bara boro sinte ka jina ka jingari andebiga boro cinni duko huru ko jingari kogun huniyute jama jama abaru banna irpe tamfo, ngagunu ko ha kaci hije ngoyo ba hije cine makpare ngoyo se mofo yasi bongon hije howno hije hoyo abarano sauci hije agon nazigoyo hije mana zigo yodi del duwalla ka bei a beni hije cere barno sauci zigo sinte ngano annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lin zigoyodi kurmarga ande no kuna kaci la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlin kaci ba hije suji hije faseden na hije babe ngano wei babe da yarda nasara ki nano nasara yake dot dot bandani borohin kama seda da ya na ci sai lalle jama'a kusum da ya daidai ba bai yarda nga sadaki gono nga seda hinka gono hije kube no ya leman ka don kwaidi cere bara haika a dai mare na rufe kwaibe manjisi bani ba to ai ka yasil de hije hodi irin bai ka irkwe baka sina kuna irsi dare bongo ba jama'a ya kummu nga jama'a si sida anabara tarifo abaru banna irkwe tamfo nga nga gonu ko hakaci eh fefefa ya gonu muhammad bin abdul wahhab na ibn rustum binni fefei ka gono fefei tutumano deriba kan ŋmɛna kiide do kamme muhammad bin abdul wahab kerebara sunnino sadi moray nga abdul wahab bin rustum nga kwe ko bara shi'i shi'a hinina koto karuka ka bere ka gum sayidina ali ga karramallahu wajha to sadi moray de iribaka ngmene nasabiyo do kamme Iri ka muhammad bin abdul wahab cerbara laribuno cerbara saudiya laribuno sari mo nga ibn rustum nga kwe ko bara persino cerbara pers ma'ana akwai ko bara iranieno mo so bine mando shi gunu an ci iraba to abaru banna de iri nunkayo nunkayon huna gari ka muhammad bin abdul wahab kere parafo kance addir'iyya najid kuna diya ganna noya nun ka cere gorona nun ka cere hunana sadi morai nga abdul wahab bin rustum nga ka hunano afrique du nord afrique du nord no nga ka goro nun ka kaka bon bongo di, na sonto di jisi noya to de abara edit baguna ngmene zamani yo iri ga rika, muhammad bin abdul wahab cere huna cere akano eh, me cere zan hunde no cere zan hunde no 1206 1206 sadi more nga abdul wahab nga duka huna no eh, nga duka zan hunde no ane 190 deya deriban heyo do yoguna iri gari e eh, eh, deriban buyoɗoyogu naari gaari chakani zagan bacci jiiri dubu foya gono to iri tama fefei tutuma kaade gonum binni zakakar bahini ka senni na nakwene mayoɗi ɗo kamme mohammad ben abdelwahab cere nsu cere ce wahabiya mbele suga ce muhammadiya cere bara a salafino sunna no cere kotu heykan nabi na sahabiyo na sahabiyo ban naburu koto no cere koto to basinka ibnu rustum cere amano abdulwahab ngan ga ce alwahabiya kagun nawo kayu ngan nan lana hungute kan curu ce annakariya abaru banna irbe tanfo nga ngagun ko hakaci uh, eh, wo kan na bata ngoyru labari ka de adute ya adu jama sadi aban hini kagon na jama lada alfawe hay foy corogonorin cin suruka kayani nun kan na a toyanir gadi haikari maladirin nen ya haka fatiwo irin su berkaye haka wiyo alhari haikan duko hadi an ki hamfani foya guna banna nambata nambata ngan garin teyate ngan cin sen magoro allahu akbar sin te banna magoro ka teyate nalla ndu jama sadi fo boroye ko hacino kuna den sallama matunu kan jingallutu Eh, de jama teres modino na bara dako makatama abaru banna irpe tamfo nga ngagun ko hakachi a sheikh muhammad ibn abdul wahab atile no ngoyo ba ngoyo maduldo tila marja akari asuga tila heibe abaru banna nga irpe tamfo ko hakachi abayini kate europe mwene goro ta kan lagan na boroma tangarite anyanze nasare di mbeika no na hunu ganne ka no chi no hunu di nde no ta no kan ngi bongo inyal de na tangal di wa kwen na chere do man che pagan na sede gono no kurpe gano de mbara benino a seda gonunga nguri kurube tangari agunga wato kan de duno ko no loya ndi aha mbine suban nan di macibano se kango yodo lo sambara zanga nsubano nsinna no bukata se mo ngai ngai te wadwa aka takiri dana cha aben ndon na boro baw karfono kaza kadam batoyo ka kwen na ka ha ka ber ka yeliyo ya kweidia ngano na yeti ka na waya gonu nunka na waya gondi nga fon tabaka bato awa biyo zakaka boro di ku kabisan na maliyo nan na sheje tere wadem wa irpe ma siriyo dabu abaru banna irpe tamfonga ngagunu ko ha kachi kachi boroka akwai nasara ganna ka wainam metar silamatere gunu ko cine di guneyo cimino arsilamatere su yarde na boroma bisa ka wai boronam anteke handu chi bongo kasi man na wai di aba zaraba to amade da ngaya yarda ya to angoro harisa kambaka baka agoredi kunan su kabar haika zina te de abaka to ka zaraba sun hini kazin biri ka goro to de ase wa hini mare cerega an kwe ka hije ta gote nin dinor kwe tan fadu ko haka alfana ma boro si kan bine ce jin wai ga ka an fi sau da ba goro no de duka ba kwe hije te an tutun se ci foya a jan ka ci no we ya bazin biri sadan duka ka mon wazin biri ba hin kadi kuna ifadi ya ka te daidai no de da a cin haɓa zimbiri ŋa na ka hini ka zimbiri wacere salle walle da yadu ka ka a ci ŋaɓa zimbiri kabine ka zimbiri hini gono irkpe marci bon kano yu amma de boro ma wei boro nam na be muso mani ya bo ca san goro kan batu wallahi tari ka gune ya kuna dil don beri su tuku ga te irkpe mal fahimani ngana dini abaru banna nga irkpe tamfa nga gono ko hakachi makari no aw farani kunano borono de ka ngoy metal si kere nga bibili ko gunga sara nga ba hinika huna besere besere huniyo chere akpare na habu akpare na habu amanchinga kanti boro hunu boro besere amani na rabbi ni fo no salamu alaikum wa alaikum salam nasuban na hoya chikyo ya beni har ka fasino binni to irbe tan fo nga gonu ko hakati malaika hinka fo yobe don zummukute kaka ko hukum site ko men na men to de mana da boti boti senniyo harutan na marut mfajino a gare anteya malaika hinka foyawo na zum mukute gan na bongo kaka baji ham kazina ten na wey boro kamen na mai malaika yo curul norkwe nan cine te kala ya asuna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun irpe na curo teno ka haika a cejinga a bongonon nzuute katti kidaari zan kam bine su honguden nandanteyo to sari man do non ka ko sabo malaika bine duka go asu ma su ham ma ka han kuna no kane mai gudu sari man do ka hunu senni boti boti yo ka yahudi yo tete ka yore tile kuna nga e borfo ngoyo na zakati boy yo hayo muso ko mo fita ga kati wazi ngadi na ci wazi irpe ne. bonkano anyanze cinadi ma huna senni abaru banna nga irikpe tanfo nga gunu ko hakaci boroba hini kashafu ijingalle saban na chifo sadi de mbaka ka kani madu ka witiri jingari eh a ah, hini katea aman de ba de boron ka witiri jingari maya rakaraka hin ka jingari jina karu ka witiri jingari ama tari sin matunu chifo ko witiri di jingari abaru bannan ngarpe tanfo nga gunu ko hakaci a aba hinikate boromo jingar zinkiritawa sa wakati kokoro eh a hinikate amana hima ifon gono ko manna ifon manna nyanzi magaza kale sadi jingal de a wakati huru marsan ngarpe tamfon ngagon ko haci borono ngagon naka a tabiya su boriyo de ngaba no meci na bine mecin ka to moci ni ko onu kurci marsa senni berkete berkete digan nan ngaba huna senni kasu senna sai kwene anyanze de a bara boro ŋmene cini berkete ciyo de nano me cine bongo sabu boronga bongo fei dalfa yoge ka wazinam dalfayo ge ka wazinam moga tonton me cine kaba sin na ka cidi amma ni bongo man me cine charma domun babu pe sati kisi a hini ko babu yo bukata da ka baran sen ni mo ya sikan ga cha di bara wato ga goruno nindi ngon ko ga bitamu nan si ko ga a babu abaru banna nga eliketan fo nga gonu ko hakaci boroba hini ko jingari yo mariga agbei sabu boro hini ka gbei mariga e eh, kaca aba hini ka ko jingari mariga gbei kpei yo sabu nam boro hini ka jingari mariga gbei kpei yo sabu nga no marsa azafari to ka zafari to nga nduko beyo ka de nka kwe huro gbei di kuna lasari gungari to dai an hini ka lasal di ken ni cifo ka kana a zafari wakati di ka a te jama'an ma te cifo ma zafari jingal den sallama matun ka kana lasal karka kai hurun gbai kuna mai yono ari nu fiya ngoyo kan gono europe kuna wo anaci jama'a kurpai ngoyo kan gono europe kuna ka de ade babbisa gbai do dino a zafal di bannan ka gara su ka duwa lasal ka te a wakati kuna sada gono gbai kuna a hini kan marga ka te de ruka awo zazafari na tojina a zan ka fonga haya kaci azafari na tojina de ngabi ne ka bisa bedo ya to ngasu ka duwa ka jingari yori kurten wakati kuna de ya semma zafal dinam ka kwe gbei. de ka zun mun na gbei la asari wakati kuna no aya sadin hin kala asari na zafal di mariga kate la asari wakati kuna akurpe bara de to sadin ngar pe tamfa ngar ka gon ko hakaci be eh abahini ka jingari bai sin ka jingal di wakati kinni gu ar ko kar hangama suka zan ka jingari na wakati de ya ruka cinni mintigu anyanze de jingari wakati cinni ba minti fo nga boron jingari sin na jingari domi jingari kere nga teno de a wakati huru abaru banna ngar pe tamfo nga gon ko hakati bine ba bongono boro de jingari yo di mariga an kai ko man na harakayo to sadi kar ka ko jingari yo mariga azafari lasari magaribi lesa nga kwe meta hukum sibara chere il nor kwese ninchine kunaka fawailu lil musallin jingar kwe se jahannama ko fam be jisiyo awi mace hallaka jisiyo jingar kwe fo se meyo na ngar kwe alladhina hum an salatihim sahun ngino wo kayo in shagalo kabasi nan jingariyo te a wakati kuna njingal no sakandidama corodi lahara aykaji siyon seno za mbuyo bannanine erkpe mar ciwo erkpe mar ciwo kal tarbine bayo kamme abaru banna ngarkpe tanfongagon ko hakaci boroya boro jirimani derkpe anyan derkpe a jirimani boroma jirimate erkpeno den ka cene irkpeno den du irkpeno den zam irkpeno irkpe ngaya agominimo ka didama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 an ni wo kaba an cenani wo kaba nga kan kammen alkhairi kurgono nga nga ya gonna haifa kurpei kaba iko to de anindi do de de su boro jirimani ama boro boro jirima beino domin annabi ta faji fa kuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya'rifu al-fadla li ahli al-fadli illa dhawu kaji boro circi ya boro circi jirima bei da ya da boro ka ko boro dam mabe ka akube no amma de bor ka ko don na bor kurum mabe kan a bara bor hartante irpe mana murin cere dam ka cere jiri mamawa to adu ko ci bai ka nyanze o hayo kuna na kaci eh nga nyanze fodu ka akwai bara borno ka den du hay fo kana chase ambiringa to den ye ka chase aga ma konnun nani sadi meten bate anyanze ka den ji borose aga konnun nani no na be musumma amoche ja masara nga dendu kana se da kama ambiringa da ya sai magbaiten na guda fo ndiya magbaiten na guda fo ni aba fi so ifadi magbaiten na nkuna okanga ara bara so cinte magbaiten na amma nga ka bara gunde ko nodi irpe ma no alafiya ba ni ya siya domin gunde ko ni bara eh, ba ni za maino eh ai karbe cerba ten hansine sai bambam matemete ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha irigbe aji akaji ifo kan akwe tere na feri boro seko wo kan ba koto kachi ana to kato akwe diga ngak di chere pesi wa ma yumsik hay kan abine ka koto fala yurs fala mursila lahu min ba'di wo ka ba tanga ga kato yana akwe ga siyu ate ga nar pe na chere gomini kwa na gomini mahinin bine da na ciya nga sarate no duniya ne la haraka ya raka kai ka amana sarate domi duniya ne nzubata kanonse lahara ko ene maye ka peito peitere pe manhanga cin nirpe marciu abaru banna ngarpe tamfanga gon ko hakachi ko cene tosi ko cene tosi ilna fajite ko kana sinti mayo jina a hariboronze ko kana sinti tosi jina eh, ana sinti mayo jina a hariboronze ifo ko bine sinti mayo za ko kono za koko amade ade nani no nani yo tiki no na hari no aham to de ya a de in nsu hari dam kacin hinu dai hari misi misi no kakokobe in hari misi misi no jina diga kakokobe to amade akasinti mayo irin mambori a tosi bere yayi no zanga har su tosi de we boro de har boro ama zana sinti mwayoji na ngano hariboronze chere ngharida nkakokobe tonnaka na sinti mwayoji na dewe iboronze noni chere ngharida nokahinu abaru banna ngar kwe tandi gono ko haka chingoyo nura nangoyo we bebe chinko chefelio hiji anyanze dewe ma de harme chefeli hiji obaran wa haramun banna hiji ho chefeli na arsilama binni kalfofono kanna dengi asu ho zina bongonongoneya abaru banna ngari pe tamfo ngagon ko hakachi boraya kwe na wendi achejo ngoro hini ko ka mahije teno nga aksidano de duka mo fo deno nga weidi zan hunde to de asadi harudi ba tubi ma anyanze mama sabu yo kan nam hi eh, chere tubi ma yo markachi tilasinna ngano nikahun hije ma wuron binni na hije wau ba au de ya tubi mayo si in shakani tubi mayo asi in shakani irpe marci bonkani yu abaru bannano irpe tanfo ngagun ko hakaci eh boroba hini ka kwe che ferido an marense albayo irin zubur kon si tecer seme arsilama arsilama makwe che ferima ngara se heyo cherci burkon si me hewo oh, cer cibur konsi eh a cibur konsi abaru banna ŋaadu ko haka be wey boro ka kamme diyo aba hini ko guri pe ŋmaare a guri pe ŋmaare me ŋmaare e cere su ganyi ama jingari no ade su jingari abaru banna ŋa iri kpe tamfo nga gunu ko haka ci o kan ce tamliha meta mana aswabul kafiyo kuna fo manoya wala anyan zai e bo su tamlihi da asu ga ma asu fasara asu ga fasara bai ndiya an ji asu ashabul kahfi yo ndiya nsi ande muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana al umma kuna ndiya nsan de muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana al umma kuna to de boro maka kai ai fo ai di teku teku gumbo waharani na denoɓa koɗima ɓaruwa ɓaru ɗomin cika koɗinogon koga gunaya siko ban anza deidai denoɓa wamadi ɓaru ma ɓaruyo nabara tilas anabara haramun noga ma bara se kaɗuwa ma cirki foka koɗino a ɓaru banna to iri tama hahayo kayon kan kan kutel ɗo kammene o ɗo gaze ɓongo iri nanza ɓongo ɗo ɓongo ɗo no yahay kan hinka sinninga aka deidai gam katalnozalnorkueɗo ele hartoy bara irmanan majil tere hartoy no mai kunar pemal barkadam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam